karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka lalubo kan mitoci 19.22 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin na hantsi kakanin labaran duniya. dakarun burkina faso 50 ne suka mutu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon harin da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suka kai sansanin su a yau litinin za a koma tattaunawa akan samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a jamhuriyar demokaradiyyar congo kamar yadda shugaba tishakidi ya bijiro da ita mahukuntan yankin palestinu sun ce dakarun isra'ila sun kashe mutane 64 a ranar farko ta sallah karama a zirin gaza to ga labaran kamar yadda suke 'yan bindiga sun kai farmaki kan barikin sojin da ya faga da ke gabashin burkina faso inda suka kashe sojoji da kuma mayakan sa kai da ke taimaka musu akalla hamsin da misalin karfe hudu ne yammacin ranar juma'a da ta gabata ne yan bindigar suka afkawa barikin inda aka yi mummunan artabu kuma shaidu sun tabbatar da cewa ala dole jami'an tsaro suka janye daga barikin saboda yan bindigar sun fi karfin su ko baya ga asarar rayuka yan bindiga masu tarin yawa akan babura sun yi nasarar kwashe dimbin makamai yayin da suka kona sauran bayan sun ɗebi waɗanda suke bukata. cibiyar yaƙi da cutuka a najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 118 a cikin watanni ukun farkon shekarar sakamakon harbuwa da cutar zazzabin lasa wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da shugaban sashen yaɗa labarai na cibiyar sani datti ya bayar a jiya lahadi a cewar datti mutane 3,465 ne aka yi zargin sun harbi da zazzabin lasa a tsakanin watan janairu zuwa maris na wannan shekarar a kananan hukumomi watan 99 91 na jihohi 33 mahukuntan ghana sun ce wasu masunta 'yan kasar china sun bata bayan da 'yan fashin teku suka kai wa jirgin ruwan da suke ciki farmaki a gabar tekun kasar a wannan juma'a awon gaba da aka yi da waɗannan 'yan china shine na baya-bayan nan a mashigin ruwan gini wani yanki na gabar tekun atlantic mai ɗimbin arzikin albarkatun mai da kifaye wanda ya ratsa kasashe da dama inda ciki hadda waɗanda ba su da ƙarfin sojin ruwa da za su ba da tsaro. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau Litinin za a koma tattaunawa da shugaban jamhuriyar demokaradiyyar Congo Felix Tshisekedi ya shirya da zumar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. mako guda bayan bijirowa da wannan batu da shugaban congo ya yi 'yan adawa na ci gaba da yin watsi da ta yi na tattaunawar sai dai ana ta bangaren gwamnatin kasar ta yi amanar cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa ce kawai za ta taimaka wajen tankarar barazanar 'yan tawayen m23 waɗanda ruwanda ke wa baya rundunar sojin amurka ta kai farmaki ta sama akan mayakan is a yankin puntland na somalia a ƙarshen makon da ya gabata wadda ya kashe ɗimbin mayakan ƙungiyar kamar yadda ɓangaren da ke kula da nahiyar afirka na rundunar ya bayyana a wata sanarwa rundunar ta ce an kai harin baya bayan ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya kuma an samu sansanonin is da dama ƙungiyar is ta somaliya dai karama ce idan aka kwatanta da al-shabab mai alaka da al-qaida amma tana samun ƙarfi a yankin puntland mai kwarekwariyar cin gashin kai cutar kwalara da ta barke a angola ta kashe mutane 329 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bayyana a wannan asabar da ta gabata tana mai gargadin cewa akwai yiwuwar yaduwar cutar a sassan kasar tun a watan janairun kasar mai arzikin albarkatun man fetur ta ke fama da barkewar cutar kwalara inda jimillar mutane 8,543 suka harbu ya zuwa ranar 23 ga watan maris nan. To har yanzu tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Mahukuntan yankin Falastini sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane 64 cikinsu har da mata da yara a Gaza a ranar farko ta sallar Eid a fitr ƙungiyar agaji ta Red Crescent a yankin na Falastinu ta ce ta gano garawakin ma'aikatan lafiya takwas, jami'an tsaron Civil Defense biyar da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya guda. mako guda bayan da isra'ila ta yi lugudan wuta akan motocinsu a birnin rafa na kudancin gaza kungiyar agaji ta red cross ta yi allah wata da kashe-kashen tana mai cewa harin shine mafi muni akan ma'aikatanta tun shekarar 2017 hakin dai a wannan yanki firaministan isra'ila benjamin netanyahu zai ziyarci kasar hungary a wannan makon duk wadda sammacin kama shi da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ta bayar bisa zargin aikata laifukan yaƙi a gaza kamar yadda ofishinsa ya bayyana a jiya lahadi a yayin ziyarar tasa wanda zai fara daga ranar laraba zuwa lahadi natanyahu zai gana da takwaransa na Hungary Victor Orban wanda ya gayyace shi a watan Nuwamba jim kaɗan bayan da kotun ICC ta ba da sammacin kama shi. Dukkanin ƙasashen da ke tarayyar Turai ciki hadda Hungary mambobi ne na kotun ICC abin da ke nufin ana buƙatar su mutunta sammacin kotu to sai dai oba mai tsatsauran ra'ayi wanda akwai rashin jituwa tsakaninsa da sauran ƙasashen turai ya tabbatar wa Netanyahu cewa ba zai yi biyayya da sammacin ba. To labaran kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International ga shirinmu na gaba. wata mai yawan falala marhaba muka muke ma ramadan watan tsira mu kasance masu yin tuba wata mai yawan falala marhaba muka muke ma ramadan watan zira mu kasance masu yin tuba masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin wannan shiri na musamman a kuma rana ta musamman tare da naku na sani kasancewar yau take sallah kuma rana da ke nuni da kawowa ga ƙarshen azumin watan ramadana wata mai matuƙar daraja a cikin watannin islama azumin na watan ramadana ya ƙunshi dubba da tarin alkhairi a cikinsa waɗanda suka haɗa da ƙara kusantar ubangiji ta hanyar gudanar da ɗumbin ibadu da kyautata wa juna da nisantar dukkanin ayyuka ko lamura da suka saba wa shari'a. Watan na Ramadana wata ne mai matukar daraja wadda dukkanin musulmi ke neman falala daga Allah cikinsa. Don haka ne wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje ya zanta da shehin malami Imam Muhammad Hadi Abubakar na ibin babban limamin masallacin Juma na Attakawa. da ke garin Bauchi dangane da muhimmancin watan na Ramadana. a wannan wata na ramadana da muke ciki wata mai albarka wata wanda ya kwaranyo da rahamarsa wato wata ne wanda ya zama dukkan musulmi ke murnarsa na farko wata ne da allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka ɗauko alkur'ani mai girma daga lawful mahfuz aka kawo shi zuwa sama to da aka kawo shi sama ba a fara sako da aya ko ɗewa na ba saboda lokacin yana cikin kogon hira yana da wato 'yan wasu kwanaki sai da ya cika kwanaki 177 shine wata shida sai ya zama alkur'anin ya fara sauka daga suratul alaq aka saukar da ayoyi biyar din nan bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq shine aya na farko zuwa biyar din wannan shine aka saukar da shi saboda haka idan wata ramadana ya zo Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faralta wa musulmi mai hankali baligi yin azumin ramadana amma an fara wajabta shi ne bayan hijira da shekara biyu ya yi na amanu a kutuba ya siyamu kama kutuba alal na min qablikum la'allakum tattaqun saboda haka yakun da kuwa imani an wajabta muku azumin ramadana wato ba don koyo ba don imani ya tasirantu a cikin lamarin ku ku kara tsoron Allah baraka wa ta'ala to daga na azumin ramadana ya zama wajibi saboda haka idan watan ya zo sai ya gana ta karanta alkur'ani mai girma a ko ina dan kama na najeriya yadda muke ji ake fassara shi da hausa to wasu gurin ana fassara shi ne kuma da wani yare na kasan wanda zai kawo fahimtar mutane su fahimci addini din kuma na biyu wata ne da allah tabaraka wa ta'ala ya mana wani abu na rahama saboda annabi alaihi salam domin an ba da kisan wani bawan allah cikin bayin allah salihai wasu ma suka ce annabin allah ne wanda ya kan fita jihadi ya rataye takwabi kuma na azumi shekaru da yawa to sai allah tabaraka wa ta'ala ya mana ni'ima da daren kadari kadari. kamar da alkurani yake faɗa lailatul qadr khairul min alf shahri wannan wata wanda yake yake dauke da wato wata ramadana yana da wani dare da ake ce da shi lailatul qadri to suran ma kenan sunansa suratul qadri ayoyinsa guda biyar amma ilimin da ke ciki shine wannan dare ita kadai ta fi shekara 83 da wata hudu shine wata dubu daya saboda ka gana daga cikin alherin da aka samu cikin ramadana kun babu wani wata da Allah ke bance ta da wata ibada wanda har Allah ta'ala ya ce da zai ce ta yi magana da nasin hadisi cikin hadisul kudusi ina nabi rahma yake cewa law azina Allah ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallam qala al bushra liman sama ramadan bil janna kaddara da Allah zai ce wa sama da kasa ku yi magana mana da su ce muna albishin ne mai wanda ya azumi wata ramadan da gidan aljanna kaga wata ne mai girma kuma wata ne mai albarka wani irin tasiri shi wannan wata da kuma ayyuka da su musulmi suka yi a cikin wannan wata wani irin tasiri yake yi a rayuwarsu a iya wannan lokaci na farko shi wata ramadana tasirinsa shine akwai wata irin ibada wanda yake shine ko azumin wato yake dauke da ni'imar duniya da lahira saboda nasin hadisul qudsi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a lissaimu farhatani shi mai azumi na da lokacin farin ciki biyu inda fitirhi lokacin shan ruwa wa inda liqa'i rabbi da lokacin da zai sadu da Allah tabaraka wa ta'ala bai sakamakon azumin saboda kaga wannan wata ni'ima ce wanda yake ba zai ma musaltu a duniya ba don karshen neman sai an je lahira an shiga aljanna sannan kuma ita wata ramadana musulmi yana samun wata ribantuwa domin babu lokacin da aka ce an ba da shi bonus wa dukkan musulmi wanda ya yi azumi lokacin shan ruwa yi azumi Allah yana karban addu'arsa kaga wannan azumi ne tasirantu da shi sannan kuma abu na gaba ita azumi ita ce Allah ya ni'imta ta da abu guda biyar wanda dole duk rayuwarka kana cikin ɗaya ne imma kana azumi a imma a cikin azumin kana bacci ko kana farke ko kana tasbihi ko kuma kana addu'a ko kuma ka wani abu na kuskure a matsayin wani wanda mu ba mai ba mu ba mafuzai ba mu ba annaba ba mu kuma ba wasu bayin Allah da mu ce mu waliyai ba ne domin wayannan sune ne Allah ya katange su ba za saba wa Allah ba to duk musulmi yana azumi in bacci yake ana rubuta masala dan ibada in ibada yake ana rubanya masala dan ibada in addu'a yake Allah yana karban addu'arsa idan shi dinnan ya zama bawan Allah ne mai ah, kuskure to Allah tabaraka wa ta'ala na gafarta masa har mazan take bantu da wannan na'am saboda haka a ƙarshe me zaka gaya wa su musulmi dangane da abin da ya shafi dorewa da ayyuka na alheri ko da bayan ramadan alhamdulillah yan uwa a kula to sirrin ciki shine bayan azumin da daddare maimakon mu huta bayan isha'i muna sallan tarawihi to shi sallan tarawih na ɗaya daga cikin ayyukan da ake kiransa godiya wa Allah in ka lura da yawa wasu talakawa sukan yi ɗaukan azumin ramadana na farko babu abin suhur ruwa ko da su su to amma washe gari kuma sai Allah ya ba su abin shan ruwa ya ba su abin suhur wani washe garin ya ba su abin shan ruwa ya ba su abin suhur tsananin an kai sati sai ga sun fi karfin abinci suna magana dinkin sallah wani yana gwada cewa nafilan daren nan godiya ne wa Allah to madalla da wannan ne za mu je ga wakilinmu na jihar filatin Najeriya Muhammad Tasiu Zakari wanda ya tattauna da Sheikh Imam Abubakar Gana akan darussan da ke cikin watan Ramadana ga yadda zantawar tasu ta kasance. wa sallallahu ala nabil karim wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin wa sallam tasliman kasiran amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana abubakar bala imam gana a takaice mai azumi azumi wato shine kame baki ci da gulma da ƙarya a kare kada a yi su mutum ya kame bakinsa ya bar ci da sha shine azumi akar makalla waɗanne darussa ya kamata a ɗauka daga azumin watan ramadan a yi kyawawan ɗabi'u a ji tausayin na ƙasa na sama ya ji tausayin na ƙasa na ƙasa kuma ya kare kanshi kuma ya san girman Allah wannan lokaci ne wanda ake rufe ƙofofin wato wuta ana buɗe ƙofofin aljanna daga cikin abin da mai azumi ya kamata ya yi ya ƙara kusantan kansa wato ga Allah ya gane cewa lalle fa wani fa kullum a cikin yunwa yake amma shi gashi nan kullum a cikin ƙoshi in ba wannan watan ramadan ba ba zai gane cewa akwai mabukata a duniya ba saboda ni'ima Allah ya bashi haka kuma na biyu har yanzu shi mutumin da yake yin azumi ya kaddara fa ya shiga sahun mala'iku mala'iku ba sa ci ba sa sha kuma ba sa sabon Allah haka shi mai azumi kada ya zama mai sabo sabo ko da gabansa ko da baki ko ya furta ko ya yi motsi to duka waɗannan ya kare shi ne abin da yake nunawa yana yin azumi wani albishir kake da shi ga masu ci da marasa karfi a wannan lokaci albishir da Allah madaukakin sarki yake cewa yudha'af lahu aba'afan kasira Allah zai mishi zai musu ninkin ba ninki duk wanda ya ba da goma Allah sai ya ba shi ɗari bakwai wanda ya ba da ɗari bakwai za a sake dublin. azumi Allah ya ce ni zan bada ladan shi ciyar wanda ka yin shi ne za a yi maka ninkin ba ninki kuma yana sa mutane ka zama kana da daraja a cikin mutane sannan kuma yana sa mutane su ƙaunace ka sannan kuma mutane za su san kana aiki da dukiyarka sannan kuma talakawa za su san cewa akwai mai share musu kuka muminai masu imani masu tausayi suna kula da su sun san akwai wanda suke kula da su wannan shine fa'idan da mutum zai gane cewa lallai an shiga cikin watan ramadan ganin cewa ana cikin halin ni'ya su musamman kayayyaki na tsada na rayuwa kamar abinci wace shawara za ka bai 'yan kasuwa don su tausayawa talakawa abin da ya kamata shine ko da mutum ya sayi kaya ko ya karyar da kayan ko kuma ya zama da kayan babu riba tun da wata ɗaya ne in yi hakan nan Allah zai ƙara mishi arziki kuma Allah zai ƙara mishi yalwa na nisa wato na tausayi da kuma tausasa zuciyarsa madadin a ce shinkafa kila yana dubu hamsin ko shinkafa na dubu ɗari ko ya yi ƙasa da shi ko ya bar shi a inda yake wannan haka magabata suke yi idan ana yunwa ko ana fari sahabbai abin da suke yi manya-manyan hamshakai 'yan kasuwa na zamanin annabi muhammad abdulrahman bin auf dan gidan shifa bintu abdullah da saidina usman bin affan da shauransu abin da suke yi abin da suka kawo na dukiya ɗaukawa suke yi su bayar fi sabilillahi sai su ɗauki kaman wato raƙuma ɗari shida ɗari tara sai su ɗauka sai su bayar domin a ba ma mabukata ko a wajen tafiya ko a halin gida ko a halin kunci wadda ake zaune to haka ake so samfurin nan ba wai ya takaita ga sahabbai bane a'a ai mu mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuma rai din nan ai rai kam da musulmi da ba musulmi ba ai na Allah ne saboda haka duk wanda ya tausaya ma wani rai Allah zai ji tausayi shi in kun tausaya ma na ƙasa da ku kuma na saman Allah zai ji tausayinku da mai kuɗi da talaka kowa yana so Allah ya ji tausayinsa tausayi na daga cikin tausayi a baka